وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا درم بقوي وطن رمضان hijira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam 1437 domin ci gaba da karatu na tafsiri a wannan masallaci masjidul Qur'an a wannan gari na Bauchi muna cikin suratul Ma'ida sura ta biyar za mu tashi kan aya ta 55 أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من عمزه ونفخه ونفسه بسم الله الرحمن الرحيم الزكاة وهم راكعون الله يتشي إنما وليكم الله كأي مجب انتن لمرنكم mai taimakonku mai ƙaunarku ah, shi ne Allah subhanahu wa ta'ala wa rasuluhu da kuma manzansa annai Muhammad sallallahu alaihi wa والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة da kuma waɗanda suka yi imani suka yi da Allah cewa shi na abin bauta ba tare da sanya masa abokin tarayya ba suka da annai muhammad sallallahu alaihi wa ala'arihi wasallam annabi ne manzo ne na Allah subhanahu wa ta'ala suka yadda da littafin alkur'ani littafi ne na shirya sauƙaƙe daga Allah subhanahu wa ta'ala waɗanda suke tsayar da sallah wa zakata kuma suke bayar da zakka cikin abin da Allah subhanahu wata'ala ya ba su na dukiya wa hum raki'un kuma su doriya akan waɗannan ababe suna masu kaskantar da kai da risinawa ga Allah subhanahu wata'ala ga biyayya game da abin da annai muhammad sallallahu alaihi wa ala'arihi wasallam ya zo da shi wannan aya tana bayani game da asali na ƙauna da kuma don me ake ƙauna da kuma inda ake sanya ita ƙauna ne bayan ah, Allah subhanahu wata'ala ya yi bayani game da hani kan masu imani game da jubuntar yahudu da nasara a matsayin masoya a matsayin ababen taimako a matsayin ababen kauna ah, sannan Allah sai ya ambaci ah, makoma ta dukkan wanda ya riki al-yahudu wa nasara a matsayin ababan kauna a matsayin ababan taimako gare shi cewa makomarsa ita ce asara wadda wannan asarar kuma asara ce da take a fili a bayyane to sai Allah ya biyo baya da ba da labari game da wanda yake wajaba yake zama tilas a ƙaunace shi da kuma abin da yake cikin haka na samun fa'ida da kuma maslaha to shi ne Allah yake cewa kaɗai abin ƙaunarku abin taimakonku shi ne Allah subhanahu wa ta'ala da kuma manzansa annai Muhammad sallallahu Alaihi wa ala'alihi wasallam da kuma waɗanda suka yi imani shi yasa al'allama ibn ashur rahimahullah cikin tafsirinsa a tahrir wa yake cewa wannan aya ta innama waliyukumullah tana da dangantaka da kuma alaƙa da aya ta 51 har zuwa ta 53 ayat da Allah ke cewa يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنسارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين أولا آية تهم سندة آية Allah ya kira masu imani sai ya hane su game da surki Yahudawa da kuma kiristoci a matsayin ababen taimakonsu a matsayin ababen ƙauna a matsayin ababen jibinta idan sun riƙe su a bisa wannan fiska a bisa wannan tsari to su kuma yahudawa da kiristoci ba haka za su ɗauki abin ba a suna nan suna rikar dukkan wanda yake ba bisa addininsu ba ba bisa turba irin tasu ba a matsayin abokin adawa musamman wanda yake musulmi musamman wanda yake bisa addinin musulunci musamman wanda ya amsa kira na ainihin annai muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam sai Allah ce ai shashin su ah, masoya ne daga shashi ah, ba ruwansu da ku a kansu ne kawai suka sani saboda haka dukkan wanda ya jibince su ya kaunace su ya rike su a matsayin ababen taimako daga cikin ku to shi ma ya zanto daga cikinsu to sai Allah ya ci gaba da bayani aya ta 52 har zuwa aya ta 53 to bayan aya ta 53 kuma sai ya kawo aya ta 54 wadda wannan ayar tana matsayin jumla mu'tarada jumla ce itiradiyya abinda ake nufi da jumla mu'tarada jumla itiradiyya ana cikin zance kan wani abu bayani ya tafi sai kuma a dakata sai a shigo da wani zancen kuma to wannan zancen da aka shigo da shi to shi ake kira da jumla itirabiyya bayan an shigo da shi kuma sai a koma asalin zancen da aka fara to shine da Allah subhanahu wataala yayi anan bacin ya faro zance kan batun ah, jibinta kauna kaza kaza kaza kaza sai kuma ya shigo da cewa ya ku wanda suka yi imani dukkan wanda ya yi ridda daga cikin da ya tike da wannan zancen sai kuma ya dawo kan asalin shi wancan zancen da ya fara magana a kansa na batun jibinta din na batun kauna shine In waliyukumullahu innama adatu hasr tufidul hasra wal kasra ai kaman eh, cewa ma waliyukum illallah ba ku da majibinci sai Allah subhanahu wataala wa rasuluhu da kuma manzansa walladina amanu da kuma waɗanda suka yi imani a ah, nan sai aka kawo alwaliyu ɗin bisigatul ifrat gashi kuma abin da aka biyo baya da shi Allah manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi sallam da kuma ragowar mu'mine masu imani to gada da sai a ce inna ma hukum Allahu wa rasuluhu wal ladina amanu kadai majibintan ababan kaunar masu taimakonku Allah da kuma manzansa da waɗanda suka yi imani to amma sai aka yi ifrat aka ce inna ma waliyukumullah kadai majibincinku ne Allah domin nuni kan cewa ƙauna jubunta ta Allah subhanahu ta'ala ita ce asali eh, duk da aka yi da ƙaunar da aka yi kan manzan Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam da ragowar masu imani ta biyo bayan wannan asalin ne shi ne jibintar Allah ƙaunar Allah subhanahu wataala domin shi ne asali shi kansa manzan Allah zaka jibince shi kaunace shi don wa domin Allah subhanahu wataala haka masu imani za zaka jibince su ka kaunace su donwa? don imaninsu da Allah subhanahu wata'ala ashe ƙaunar Allah ɗin ita ce asali to da haka sai aka kaɗaita aka da abin ya zanto ɗaya, maimakon a kawo shi a yanayi na da yawa innama waliyukumullahu lafazin innama waliyukumullahu alwaliyu nan daga alwalayatu ne idan aka ce alwalayatu wato shine al-mahabbatu ah, wato ƙauna taimako jibinta ah, idan kuma aka ce alwilayat bai kasarin wawi to ana ana nufin shugabanci jagoranci ana nufin ah, al'imaratu war ri'asat jagoranci Allah ce hunalikal walayatu lillahi alhaq huwa khairun thawaban wa khairun uquban hunalikal walayat wana qira'ata jumhur alqurra walayat kaga taimako ƙauna jibinta القراءة كما تعال إمام حمزة الإمام الكسائي كما قراءة خلف العاشر هنالك الولاية ولاية لله الحق إذا تو الولاية أنا نفين الإمارة الرئاسة السلطان فأتو شوغا منشي جاغورنشي نوني أكنشي ورانا القيامة كومين كومين وكما زواغم زواغ الله سبحانه وتعالى wanda yake shugaba a duniya to shi ma a wannan rana babu shugabancin tare da shi ya koma zuwa ga wanda yake ne asalin mai shugabancin ne Allah subhanahu wataala shine yawmahum barizun la yakhafa ala allahi minhum shay liman almulku alyawm lillahi alwahid alqahhar to shine abinda kira'ar hunalikal wilayatu lillahi alhaq take fa'idantar duk da yake wasu daga cikin eh, ulama'il lugha kamar yadda alfarra ya ambata cikin littafinsa irabin ƙura'an uh, suna ganin alwalayatu bi fathil wawi uh, takan ɗaukan shugabanci din da jagoranci kamar yadda alwilayatu bi kasarilwawi wawi take ɗaukan haka uh, a shahid innama waliyukumullah abin nufi a majibincinku mai taimakonku mai kaunarku tunda idan muka duba abin da ya gabata a ayoyin baya na batun hana masu imani jibintar al-yahudu wa nasara za mu ga hani ne kan me kan kaunarsu kan nirkasu a matsayin ababen taimako ababen jibintar lamarin ba wai hani ba ne kan mai kan nirkasu a matsayin mai shugabanni domin babu wanda ya riƙe su a matsayin haka din a gane sannan kuma da Allah ce shashinsu majibinta shashi ne kaga ba shugabanci yake nufi ba eh tunda shashin su ba su zanto shugabanni ga shashi ba ba kowa ne shugaba a cikinsu? Eh, akwai shugaban shi ne shugaba to a ashe kaga ba'abuhum awliya'u ba? me ake nufi kenan anan ana nufin kauna da taimako da jibinta ba wai mai shugabanci ba ko jagoranci to kaga nan ma kenan inda ma waliyukumullah ana batu ne akan kauna da taimako da jibinta wanda yake mai kaunar mai taimakon ku mai jibintar lamarin ku shine Allah subhanahu wataala kamar yadda al-allamatul alusi rahimahullah yayi nuni zuwa ga haka cikin uh, ruhul ma'ani shine inna ma waliyukumullah kadai uh, majibincinku mai kaunar mai taimakonku shi ne Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda Allah ya hane ku ga kuriki al-yahudu wa nasara a matsayin ababen ƙauna a matsayin ababen taimako domin sun zanto ba masu taimakonku ba ba masu ku. to da haka ba ku da wani mataimaki ba ku da wani mai kaunar ku ba ku da wani mai bintan lamarin ku sai Allah subhanahu wata'ala sai kuma manzonsa annai Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai kuma waɗanda suka yi imani amma waɗancan ba masoyan ku bane ba masu taimakon ku bane mai taimakon ku shine Allah mai jibintar ku mai kaunar ku shine Allah shine manzon Allah sallallahu alaihi wa ala wa sallam da kuma ragowar ƴan uwanku masu imani a sakamakon abin da ya haɗa ku ya mai da ku abu daya wanda shine imani shine innama waliyukumullah kamar yadda Allah ce Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum min dhulumati ila an-nur wal ladina kafaru awliya'uhum at-taghut yukhrijunahum min an ila dhulumat ulaika ashabun nar hum fiha khalidun wato Allah shine majibincin waɗanda suka yi imani mai taimakon su mai agaza musu kamar yadda ya ce balillahu maulakum wa huwa khairun nasirin wato Allah shine mataimakinku ai nasiruku bi dalili qawlihi wa huwa khairun nasirin shine mai taimakonku shine mai agaza muku Allah ko shine mafi alkhairin masu taimako kamar yadda yace zalika bi anna Allah maula alladhina amanu wa anna al na la maula lahum wato Allah shi ne majibinci mai kaunar mai taimakon waɗanda suka yi imani kuma Allah ba majibinci ba ba mai taimako bane ga waɗanda suke kafirai da haka ce kafirai ba su da majibinci ba su da mataimaki wannan ana nufin a jibinta wadda ta gidu kan mai kan imani ta ginu kan bin Allah ta ginu kan bin manzon Allah sallallahu alaihi wa ala ta fiskar jibinta ta shari'a Allah ya jibince ka domin kana kan addininsa domin kana kan turba ta shari'a kan turba ta gaskiya amma jibinta ta fuskar abinda Allah ya hukunta ya zarta ta fuskar kaddararsa wannan hatta kafirai ma suna mai suna ciki su ma suna ga kashin mai jibintar Allah subhanahu wataala kamar yadda ya ce hunalika tabulu kullu nafsin ma aslafat wa ruddu ila Allahi maulahum alhaq wa dalla anhum ma kanu yaftarun aka mayar da su zuwa ga majibincin lamarin su wanda yake na gaskiya shine Allah subhanahu wataala nuri akan cewa su baka bare suna karkashin mai jibintar Allah da taimakon su da kulawar su amma ta fuskar mai kaddarawa abin da ya tsara amma masu imani su sun yi tarayya da kafirai ta fuskar jibinta ta mai abinda Allah ya hukunta ya kaddara sannan kuma sun keɓanta ta fuskar jibinta ta fuskar mai shari'a Allah ya hukunta zai jibinci dukkan wanda ya imani dukkan wanda ya bi shari'a to wannan shi ake nufi ana cewa inna ma waliyukumullah da inda yake cewa inna waliyallahu alladhi nazzala alkitab wa huwa yatawalla as-salihin wato Allah shine mai jibintar nagartattun bayi wanda suke masu biyayya gare shi wanda suke masu biyayya ga annabinsa Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai Allah ce wa rasulu da kuma ainihin a manzansa wato manzansa shine mataimakin masu imani shine mai agaza musu shine mai kaunarsu bayan Allah subhanahu wataala nuni akan cewa kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam tana biye da me da kaunar Allah subhanahu wataala ba a sa wani tsakanin Allah da manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam daga kaunar Allah to sai kaunar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam to haka kaunar Allah din ma ga bayinsa to kaunar take biyo bayan wannan ita ce kaunar shi manzon Allah ne sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam haka taimakon Allah ga bayinsa taimakon da yake biyo bayan wannan shine taimakon manzon Allah din sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam eh, taimakon manzon Allah ga bayi masu imani lokacin da yake raye wannan abu ne wanda yake a fili yana taimakon su yana agaza musu ta fuskar nunar da su hanyar shiriya hanyar tsira karantar da su ba su tallafi da agari da gudunmawa to amma bayan manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya bar duniya to taimakonsa kuma yana koma zuwa ga sunnarsa eh riko da sunnarsa to nan zai bayu ga dukkan wanda ya riko ita kuma sai ya samu sai ya samu taimakon Allah sai ya samu mai eh, jibinta daga Allah subhanahu wataala sai ya samu agari da gudunmawa sakamakon mai riko da sunan da ita annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam shine wa rasulu to na amanu da kuma waɗanda suka yi imani nuni kan cewa masu imani shashin su masoya ne ga shashi kamar yadda Allah ce wal mu'minuna wal mu'minatu ba'dhum awliya'u ya amruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yuqimuna as-salata wa yu'tuna az-zakata wa wa rasulahu ulaika sayarhamuhumullah inna Allah 'azizun hakim wato mu'minai maza da mu'minai mata shashin su masoya ne ga shashi shashin su taimako ne masu bada gudunmawa ne ga shashi shine walladina amanu sai Allah ce alladina yuqimuna as-salata waɗanda suke tsayar da sallah suke tsayar da sallah a nan za mu ga duk inda batun sallah ya zuci yin alkur'ani ta fuskar umarni da a yi sallah za mu ga umarnin yana ginuwa a kan mutum mai tsayar da sallah ne wa salata wa zaka warka'u ma'ar Inna ni an Allahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salata bi dhikri utlu ma uhiya ilayka min alkitabi wa aqimis salata inna salata tanha 'anil fahsha'i wal munkar wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma zamu ga batu ne akan akan sayar da wato ainihin sallah haka inda kawo labari wanda ya kunshi yabo ga masu sallah to sai a kawo labarin da batun cewa masu tsayar da sallah Allah ce alladhina yu'minu bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun suna tsayar da sallah eh, sai dai in ya zama da labarin ya kunshi labari ne wanda ya kunshi zargi da aibatawa to anan sai aka batun cewa masu sallah eh, Allah ce wailun lil musallin alladhina hum an salatihim sahun kaga wannan labari ne wanda ya kunshi mai zargi ba yabo ba da haka sai aka ce masu sallah masu da sallah kamar yanda kafire da aka ce su ma salakakum fi saqab sai suka ce mai qalu lam naku minal musalli ba mu zanto muna cikin masu yin sallah ba kaga wannan shi ma ababi ne na zargi ba wai ababi ne na yabo ba domin nuri kan cewa akwai bambanci tsakanin tsaye da sallah da kuma yin sallah shi yasa Allah ce alladhina yuqimuna as-salata min aqama yuqimu iqamatan abin nufi tsayar da sallah wato abu na farko shine yin sallah din da ainihin cikakken tsarki a yanayin da ya to an samu damar tsarkin to ya to an yi tsarki cikakken tsarki inda ya tabbata hadisin abi huraira cikin sahih bukhari da sahih muslim Wanzan Allah sallallahu alaihi wa alihi sallam ke cewa Allah bai karɓar sallar ɗayan idan ya fitar da harsi har sai yayi alwala har sai alwala sannan ya tabbata hadisin uh, Abdullah bin Umar cikin sahih Muslim cewa ba a karban sallar da ya zanto ba a yi ta bisa tsarki ba sannan ba a karɓar sadakar da aka yi ta daga dukiya ta volul dukiya da aka sata ta hanyar ha'inci sannan ya zanto sallar kuma an yi ta bisa lokaci bisa lokaci lokacinta inda Allah ya ce a ainihin wa aqimis salata tarafayin nahari wa zulafa min al-layl innal hasanati yudhhibun as-sayyi'at zalika dhikra lidh-dhakirin sannan yace aqimis salata liduluki ash-shamsi ila ghasaqi layl wa qur'an al-fajr inna qur'anal fajr kana mashhuda sannan yace inna salata kanat ala al-mu'mini kitaban mawquta nuri kan cewa sallah tana da lokuta da Allah subhanahu wataala ya sanya ga ita sallah ne salatu zuhur da lokacinta salatu al-asr salatu maghrib salatu isha salatu subh dukkan waɗannan salloli akwai lokacin da Allah subhanahu wataala ya sanya musu manzo Allah kuma yayi bayani a aikace da magance sallallahu alaihi wa ala alihi sannan ya zanto kuma yayin da za a yi sallar ya zanto an yi ta tare da alkhushuwa risinawa da tara hankali ga Allah subhanahu wataala da tara nutsuwa da gusar da dukkan wani abu wanda yake na tunani wanda zai bayar zuwa ga ɗauke maka hankali kamar da Allah ce kadi aflahal mu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un sune waɗanda cikin sallarsu suna masu rusunawa da kaskantar da kai da komawa zuwa ga Allah subhanahu wataala sannan idan to abin da ya shafi dukkanin bangarori na sallar da kominta ya zanto an yi kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam ya aiwatar inda ya tabbata hadisin Abu Sulaiman Malik bin Huwais wanda yana cikin sahih al-bukhari manzo Allah ya ce wa sallu kama ra'aytumuni usalli ku yi sallah kamar da kuka ina yi kuma ya tabbata hadisin sahal bin sa'ad bin sa'idi wanda yana cikin sahih al-bukhari da sahih muslim wata rana annabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya hau kan munbari sai kabbara ta sallah yayi ruku yana kan munbari yayin da zai sujuda sai ya sauko kasa har ya gama sallar a haka yayin da ya gama sai ya juyo ya fuskanci sahabbai ce inna ma sana'atu hada li ta'tammu bi wa li ta'allamu salati na aikata haka dan ku yi koyi da ni ku san yadda nake yin sallar sa to idan sallah ta samu waɗannan ababan to anan sai a kira da me da iqamatus sala an tsayar da sallah amma wanda ya zanto yana sallar sakara zube yadda ya ga dama to nan sai dai a ce mai sallah ne ba mai tsaye da sallah ba sai dai a ce mai sallah ne ba mai tsaye da sallah ba an gane shi yasa hadisin da yake cikin sahih bukhari sahih muslim na abi huraira na batun mai wannan wanda ya zo ya munan sallah sai ake ce masa mai musi'u salati manzara ce masa mai irji fa salli fa innaka bi lam tusalli to ma ka sake sallah domin kai baka yi sallah irji fa salli fa innaka lam tusalli ko ma ka sake sallah domin baka yi sallah ba to shine alladhina yuqimuna salata sai Allah ce wa yu'tuna zakata kuma suna bayar da zakka ma'ana abinda Allah subhanahu wataala ya sanya na haƙƙin da za su cire cikin dukiyar da ya ba su to suna cirewa suna bayarwa wahum raki'un kuma suna masu kaskantar da kai da risinawa ga Allah subhanahu wa ta'ala raki'un wannan ismul fa'il ne min raka'a yarka'u ruku'an to shi ar-ruku' asluhu fil lugha shine al-khushu' wal khudu' wato risinawa da kaskantar da kai da mai da kai ba komi ba to wannan shine al-khushu' shine al-khudu' wanda kuma shine asalin ar-ruku' fil lugha suna masu kaskantar da kai suna masu ainihin wato risinawa kamar yadda Allah ce da Maryam alaiha salam ya Maryam qunuti li rabbiki wasjudi warka'i ma'a raqi'in a ɗaya daga cikin manganun malamai warka'i ma'ar raki'in ai abin nufi ki risina tare da masu risina ba tare da masu risina ba kamar yadda ya ce wa kharra raki'an wa anam ai ya faɗi yana mai risinawa yana mai kaskantar da kai kuma ya koma zuwa ga Allah subhanahu ta'ala. wato shi annabi Dawud alaihi salam da haka wa hum raki'un to wannan aya tana bayani ne akan suwa to nan sai aka samu maganganu hadisi ya tabbata cikin littafin jami'il bayan na abu ja'far al-tabari bi isnadin Hassan. min tariqi ubada bin al-walid bin ubada bin samit lokacin da banu qainuqa suka yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa to sai zamana ubada bin samit radiyallahu an ɗaya ne daga cikin bani auf bin al wanda su ƙabila ta al-khazraj akwai yarjejeniya ta zumunci da ƙauna. tsakaninsu da yahudawan banu kainuka tunda madina ta kunshi ɓangaren ƙabilu biyu su ne al'aus da al-khazarci sannan kuma gefen madina akwai yahuda da suke makotakar ita madina su ne yahudawan banu nadir eh, da banu ƙuraiza da banu ƙainuka sai zama yahudawan banu nadir da banu ƙuraiza su sun hada dangantaka da alaka da alkawari da kauna tsakaninsu da kabila ta al'aus kabilar su abdullahi bin ubay bin salul ah, su kuma yahudawan banu kainuka sun hada dangantaka da alkawari da ƙauna da ainihin kabila ta al kuma sai suke ziga waɗannan ƙabilun guda biyu akan suna yaƙi waɗancan yahuda sai ce za mu taimaka muku su waɗanda sai ce za su taimaka waɗanda, to haka abin yake gudana to yayin da su banu kainuka suka yaƙi manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam sai ubada bin samit radiyallahu an sai ya fita daga cikinsu ya zo wajen manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam ya ce ya rasulallah ni na jibinci Allah da manzonsa da waɗanda suka yi imani na barranta daga waɗannan yahudawa ba na ƙaunarsu ba na tare da su wannan alkawari da wannan yarjejeniya babu ita na barranta daga ita babu ƙauna tsakanina da su to shine sai Allah ya saukar da wannan aya domin ƙarfafa magana shi ubara bin sabit cewa innama waliyukumullah wa rasuluhu walladhina amanu alladhina yuqimuna as-salata wa yu'tuna zakata wa hum raki'un to ai ban asalin wanda yake shine majibin ku ai Allah ne da manzansa da kuma wanda suka yi imani ba wai kafirai ba domin tabbatar da shi maganar ubada bin sabit ah, radiyallahu anhu shine alladhina yuqimuna salata wa na zakata wa hum to wasu kuma suke batukan cewa wannan aya ta sauka ne kan Ali bin Abi Talib radiyallahu anhu wato yana sallah a masallaci sai mai bara ya zo yake bara don haka yana halin rukuwa da mai baran ya zo sai ya cire zoban da yake hannunsa sai ya ba wa shi wannan mai don haka sai Allah ya saukar da wannan aya kenan sai ya zama da wahum raqi'un wannan jumla ce haliyya eh, abin nufi suna bayar da zakka alhalin suna masu hukumi maimakon jumla musta'anafa to wannan magana ta zo ta ruwayoyi daban-daban al'imam abdulazak bin hammam as-san'ani rahimahullah ya fitar da asar zuwa ga abdullahi bin abbas a littafinsa kitabun tafsir abdullahi abbas radiyallahu anhu ma ke wannan aya ta sauƙa ne kan shi Ali bin Abi Talib radiyallahu an mai bara ya zo yana bara sai ya cire sai ya bashi alhalin yana mai rufu to sai dai wannan ruwa a ta akwai Abdul Wahhab bin Mujahid wanda ba'ifi ne la yuhtaj bihi ba aka ba hujja shi sanaka al-Imam Ibn Marduya shi ma ya fitar ta wata hanya a kitabun tafsir nasa zuwa ga shi abdullahi bin abbas sai da shi tafsirin ibn marduya wato mafiya yawansa ya bata sai dai wani shashi daga cikinsa don haka mafiya yawan ruwayoyinsa na tafsiri za ka same su ne cikin addurul mansura fit tafsirul mansur na al'allamatu suyudi wasu za ka samu cikin tafsirul ƙur'an azim na al'imam ibn kasir da sauransu cewa abdullahi bin abbas ya ce wannan aya ta sauka ne kan shi ali bin abi wato yana bisa halin ruku'u sai mai bara ya zo yake bara da haka sai ya cire sa sai ya bashi to ita ma wannan ruwaya ta zo ne ta hanyar wato ainihin abdahak bin muzahim wanda shi kuma bai haɗu da abdullahi bin abbas ga akwai inqita'i akwai yankiya tsakani dan haka ita ma ruwaya ce mai rauni bata inganta ba sannan haka alimam ibn marduya ya karaka wata ruwaya a cikin tafsirin sa tafsir nasa daga dai shi abdullahi bin abbas kan cewa ita wannan ayar ta sauka ne kan ali bin abi talib yana bisa halin ruku'i mai bara yazo yake bara sai ya cire zo masa sai baya to ita ma wannan ruwaya ta zo ne ta hanyar Muhammad bin Sa'id al-Kalbi wanda mataruk ne don haka ruwaya ce ba jiddan bata inganta ba shi yasa al-Imam Ibn Kasir cikin tafsirul Qur'an ya yace wannan isnadin la yufrahu bihi ba a farin ciki da shi domin isnadi ne rubabbe wanda yake bai tabbatar. ba saboda shi muhammad bin Sa'id al-kalbi wasu ma suna danganta shi zuwa ga sanaka ya zo a cikin littafin jami'ul bayan na abu jafar al-tabari daga Mujani bin jabal wanda ɗaya ne daga cikin almadin shi abdullah bin abbas yake cewa wannan aya ta sauka ne kan ali bin talib ta yadda mai bara ya zo yana bara yana bisa ruku'i sai ya cire zobansa sai bayar da ita ma wannan ruwaya ga mujahid bin jabr bata inganta ba domin a cikin isnadin akwai abdul aziz bin aban al-umawi wanda mataruk ne dan haka ruwaya ce da'ifa jiddan sannan haka al-imam abu ja'far ya rawaito har yanzu cikin jami'ul bayan daga utbatu bin abi hakim yake cewa wannan aya ta sauka ne kan shi ali bin abi talib yayin da yake halin ruku'u yana sallah sai mai bara ya zo yake bara don haka sai ya cire zo masa sai ya bayar sai Allah ya saukar da wannan aya dan yabansa to shi ma wannan bai inganta ba domin cikin isnadin akwai ayyub bin sa'id ar-ramli wannan da'ifi ne al-imam ibn hanbal ya da kuma jama'a min al-muhaddis haka ya zo a wata ruwaya daga al-imam as-suddi wanda ita ba wannan ruwaya al-imam abu ja'far ya fidda ita cikin jami'ul bayan al-imam suddi yake cewa wannan aya ta sauka ne kan batun masu imani gaba ɗaya haka ya faɗa a dunkule sannan sai ya keɓance ya ce sai tana bayani ne kan shi ali bin abi yana halin ruku'u mai bara ya zo yana bara sai ya cire zo masa sai ya bayar to ita ma wannan ruwaya a cikin isnadinta akwai asbab bin nasar asbaqu bin nasr wanda shi ma da'ifi ne yuqtabu hadithuhu min babil li'tibar da'ifi ne ita ma bata inganta ba an ah, saboda haka ah, dukkanin ah, ruwayoyi wanda suka zo a kabbatin cewa wannan ayat ta sauka ne a sababin shi Ali da Abi Talib dukkanin su ruwayoyi ne masu rauni babu wata ruwaya ta inganta akwai ruwayar ah, hadisin annar bin yasin tana cikin al-mu'jamil awsat na abul qasim at-tabarani ita ma bata inganta ba akwai ruwayar hadisin abi rafi' tana cikin littafin hilatul awliya ta abu nu'aym ita ma bata inganta ba dukkanin su ruwayoyi ne masu rauni babu wani abin da ya inganta a ciki kamar yadda al-imam ibnu kasir ya faɗa cikin tafsirul qur'an al-azim haka kuma cikin littafinsa albidaya bidaya wan nihaya yake cewa dukkan wani abin da ya zo na ruwaya a cikin littafinsa albidaya bidaya wan nihaya kan cewa aya kaza ta sauka ne a sababin ali bin abi talib ake bance yace wannan babu wani abu da ya tabbata dukkaninsu kage-kage ne 'yan shi'a suka kagu da ruwayoyi masu rauni yace wanda kuma hakan ya faru ne min uluwi rafida saboda wuce iyaka na su ɗan shi'a don haka babu wani abin da ya tabbata akan wannan shi yasa a sheikh ahmad shakir rahimahullah cikin littafinsa umdatul tafsir wanda mukhtasar ne na tafsir ibn kasir ya fara bai karasa ba rahimahullah Allah jikansa yake cewa na yi mamakin a azzamakshari rahimahullah a littafinsa alkashaf ta yadda yake ƙoƙarin kafa hujja da waɗannan ruwayoyi kan cewa wannan aya tana nuni kan shugabancin Ali bin bifali Talib yace tare da kaifin hankali na shi a azzamakshari yace wannan akwai abin takaici ƙwarai da gaske bacin babu wani abin da ya tabbata ƙarerai ne kawai na 'yan shi'a da ruwayi wanda suke masu rauni wanda ba su tabbata ba ya ce amma ga arrazi tare da ƙarancin iliminsa ta fuskar abin da ya shafi ilimin hadisi amma kuma tare da haka ya rushe dukkan waɗannan uh, ruwayoyin da dukkan waɗannan maganganu kan cewa ayar ba ta nuni akan haka haka arrazi ya yi cikin tafsirinsa mafatihul gaib kuma ana ce masa a tafsirul kabir amma shi az-zamakhshari tare da kaifin kwalwarsa sai kuma ya fada cikin kuskure kuma shi yana maziga tafsirin nasa na al tare da kwashe-kwashe ne yana cewa inna tafasira fi bila adadin wa laysa fiha li'amri mitla kashafi إذا كنت تبغي الهدى فالزم قراءته iwal kashafu والكشاف كالشاف kaga wannan zuga kai ba dare bane cewa tafsirai sun yawa a duniya to amma ina rantsuwa babu tafsiri irin nawa saboda haka mai neman shirya ya lizimci karanta wannan tafsirin nawa domin jahilci ai kamar da shi kuma alkashar na kamar waraka da wannan sai dai wajen almutazila kenan eh, tunda tafsiri ne wanda yake ya gino kan tabbatar da mutazilanci an gane saboda haka ɗalibi ilimi ya yi hattara da wannan tafsiri akwai da sa'is itizariya sai ka fada cikin matsala ba tare ka sani ka fada ba zai yi magana ka ɗauka magana ce mai kyau amma kuma na akwai da sisa itizariya eh, misali cikin tafsirin suratu ali imran Allah yana cewa kullu nafsin za'iqatul maut وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزها عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور cewa dukkan wanda aka nisantar da shi ga wuta aka shigar da shi aljanna ya rabauta to sai az-zamakhshari cikin al yake cewa to ai babu wani rabo wanda yake mafi kololuwa sama da a shigar da kai aljanna a kuma nisantar da ke daga wutar kaga za ka ce ne kore daga gaske to amma anan ya maka da sisa zaliya yana kore maka ganin Allah subhanahu wa ta'ala inda ganin Allah din ai ya fi shiga aljanna to tunda su a tsarin al-mu'tazila ba batun ganin Allah kuma shine tsarin su kansu shi'a ba suna ba batun me ba batun ganin Allah shi sa muhammad da cikin littafinsa a ka'idu shi'a imamiyya yake batun cewa tunani ma da faɗin cewa za a ga Allah wannan kafirci to da haka shi sa suke yin tarayya da juna cikin abubuwa da dama tunda a ta hada su to da haka wannan aya ba ta nuni akan haka shi yasa al-imam Abu Ja'far Muhammad bin Ali bin al-Husayn bin Ali bin Abi Talib kamar yadda al-Imam Abu Ja'far al-Tabari ya fitar cikin tafsirin sa Jami'ul Bayan bi istinadin sahih zuwa ga Abdul Malik bin Abi Sulaiman haka Abu Nu'aym ya fitar cikin Hilatul Awliya Abdul Malik bin Abi Sulaiman ya tambaye shi Abu Ja'far wanda ɗaya daga cikin mai ahlul bait shine baban ah, Ja'far as-Sadiq shi ya kira da albaqir yana daga cikin limamin shi a goma sha ya tambaye cewa wannan ayat da aka ce inna ma waliyukumullahu wa rasuluhu wallazina amanu na yuqimuna as-salata suwa ake nufi da wannan aya sai ce waɗanda suka yi imani masu imani ake nufi dukkan wani wanda yake mai imani to ya shiga cikin wannan aya sai ce to ai ya zo mana an ce Ali bin Abi Talib radiyallahu an ake nufi da wannan aya shine wanda suka yi imani suna masu sai da sallah suna masu ba da zakka suna masu ruku sai ce eh masu imani da ake nufi sai ce to ai shi kansa Ali bin Abi Talib radiyallahu an yana daga cikin masu imani ne ba ya shiga cikin su amma ta fuskar keɓance ayar kan cewa ta sauka ne a sababinsa to wannan ba daidai ba ne ba da ne ba domin babu wani abin da ya tabbata akan haka to ga abin da shi Abu Ja'far ya faɗa cewa aya ta yi ne ta game dukkanin masu imani gaba daya sannan kuma in ba an dauka cewa ya tabbata wannan aya akan Ali bin Abi Talib radiyallahu an ta sauka to ai akwai ka'ida wadda babu saɓani tsakanin ahalus sunna da kuma ash a kan ita wannan ka'ida ita ce ka'idar al'ibra bi umumin lafazi la bi khususus sabab eh, akan lura ne da fadin lafazi na aya ba wai mai sababin saukar ayar fadin lafazin ake duba don haka dukkan wanda ya ɗauki sifar da aya take bayani a kai to ya shiga cikin aya da wannan ka'ida su ma shi'a sun yadda da ita wannan ka'ida ka'ida ta tabbatacce a wurinsu kamar take tabbatacciya wajen ahalus sunna wal jama'a ka'ida ce usuliyya al'ibra bi umumin lafazi la bi khususu sabab to balle kuma babu wani abin da ya tabbata akan haka babu wani abin da ya tabbata akan haka sannan kuma cewa wa hum raki'un wannan jumla ce haliya abin nufi alhalin suna masu ruku'u suke bayar da zakka to kaga kenan in ya tabbata a haka to sai zama kenan mutum ya ba da zakka yana halin shi ya hume shi falala sama da ya ba da zakka a halin da yake ba a halin ruku'u ba to kaga wanda kuma babu wani malami daga cikin malaman duniya masu ba da fatawa yardaddu da ya taba cewa eh haka ne da haka al ibn ibnu kasir cikin tafsirul qur'an abin ya ce wannan wahami ne wahami ne kuskure ne ba dai bane kuma ba ma kokonto cewa Ali bin Abi Talib ba zai aiwatar da haka ba domin a motsi a sallah in dai ba bukata ai bai kamaci mutum ba ga magare ba to ina kuma ga Ali bin Abi Talib muna da tabbas da yakinin bai haka ba domin dai motsi a sallah ba abin yabo bane sai dai in bukatuwa ta bai zuwa ga haka to kaga babu wata buƙatuwa za ta bayi cewa lalle a halin ruku'un sai kana mai ruku'un za ka cire zo mai ka ba da shi a matsayin sadaka domin za ka iya mai tsayawa har sai ka gama sallah sannan sai ka ɗauki zo sai ka ba mai shi miskinin mai bara ne akwai wannan dama ɗin to a shekaga babu katuwa cewa sai kana halin ruku'un sannan za ka bayar don haka wannan jimla ce musta'anafa wawun ne isti'inaf ba wai wawun ne eh, lilhal ba an gane bayani yake akan siffofinsu suna tsayar da sallah kuma suna bayar zakka sannan wa hum raki'un kuma su masu kaskantar da kai da risinawa ga Allah subhanahu wataala eh, ma'ana in sun yi sallah suna risinawa hakan bai sa su daga kai haka in sun ba da zakka suna masu sunawa da kaskantar da kai da tsoron Allah ya karba ko bai karba ba kamar yadda Allah ce walladina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un waɗanda suke bayar da abin da suka bayar to zukatansu suna firgice suna razane, suna tsoro cewa an karba ko ba a karba ba saboda sun san cewa su fa masu komawa ne zuwa ga Allah ubangijinsu saboda haka idan ba a karbi wannan abin da suka yi ba to kaga sun yi asara ke yayin da suka koma zuwa ga Allah subhanahu wataala to shine wa hum raqiun ana suna masu ah, risinawa suna masu kaskantar da kai da tsoro cewa Allah ya karba ko bai karba ba to abinda aya take nufi kenan abinda aya take wa kenan an gane ah, saboda haka akwai ragowar bayanai kan ita wannan aya kuma lokaci yayi za ka yi hakuri gobe sai mu dora wa bi hazal qadar kifaya walhamdulillahi rabbil alamin arrahim ah, mai tambaya malam yace da Allah shine yana yawan samun waswasi a tattare da shi munana wanda inda zai furta yana ga kaman ma eh, ruddani so malam akwai mafita akan wannan الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد da yayin da mutum ya zanto ya jarabu da samun wasu wasi to shi ne yana jefar da wannan wasu wasu kada yana gina hukunci a kansa yana gina hukunci a kan yaƙi Eh, in ya yi alwala daga baya sai wasu wasu ya zo kan cewa ko bai yi ba ko alwalar ta warware to kawai ya tafi akan cewa yana da alwalarsa ba ta warware ba yana da alwalarsa ba ta warware ya tafi akan wannan haka in sallah ya tafi akan kawai a ya yi sallah ba wai bai yi ta ko kuma ya yi raka'a biyu sai wasu wasu ya zo masa kan cewa raka'a ɗaya to kawai tafi a kai a biyu ya yi jifa da wannan wasu wasu har sai ya sami ya ƙiri da tabbacin cewa a eh, lalle a ɗaya ko kuma alwalarsa ta warware ko kuma a abin mai sallah ɗin ba wannan shi ne abin da hadisin abdullahi bin zaid bin asim ya yi nuni a kansa wanda yake cikin sahih bukhari da sahih muslim cewa kada ya fita daga sallah har sai mai ya tabbatar da ƙara na iska ko kuma abin da ya shafi wari na iska ma'ana shine ya samu tabbacin cewa ne wato ya fitar da rini ya fitar da iska ba wai sai ya ji warin ba tunda ai wani zai zanto ba mai jin wari ba ne. an gane saboda haka wani kuma zai zanto kurma ne saboda haka in ta yi ma ba zai ji ba to a shekaga hatta a sautan aw da rihan kamar yadda al-imam ke yake faɗa cikin sharhu sunna da kuma al-imam khattabi cikin ma'alim sunan ne ya samu tabbaci cewa me yi hutu to amma an bai samu wani tabbacin ba wasu wasi ne kokonto ne kawai yi jifa da wannan kokonta kada yayi amfani da shi wannan ba wai ya takaita a sallah kaɗai ba a ya shafi dukkanin ibadu gaba daya kamar yadda ibnu abdulkawi yake faɗa cikin al-manzuba tasa yake cewa wala shakku min ba'dil faragi bi mubtilin yuqasu ala hadha jami'u at Ko kwanto wasu wasi da zai fado wa mutum bayan ya gama ibada to nan bai bata wannan ibada wannan kuma ya shafi kiyasin dukkanin ragowar ibadu gaba daya sannan kuma abu na mutum sai ya yawaita al-isti'aza tunda shaidan shi yake sanya wasu wasi din Allah ce min wasu wasin. خناس الذي يوسوس في صدور الناس وسيك يويت الاستعاذة فوسوس إليه الشيطان فوسوس لهم الشيطان كاك شيكي مشيكي كاوسواسيك سيك يويت الاستعاذة وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستئذ بالله إنه سميع عليم سورة الأعراف آه، سورة فصلت إنه هو السميع الأليم sai ka yawaita isti'aza neman tsarin Allah subhanahu wataala to insha Allah wannan waswasin zai zanto ya barka kuma abin da yake bayuwa zuwa ga jeba mutum waswasi shine samuwar imaninsa tabbatuwar imaninsa wanda shi yake bayuwa shi dan ya jeba waswasi a zuciyarka na inda ka riga ka zanto nasa to na me kuma zai jefa maka waswasi a ya riga ya same ka to rashin samun ka da yi wannan shi ya ba sai ke jefa ma wasu wasu shi yasa hadisi ya tabbata cikin sahihi muslim a kitabul iman aka tambayi manzon su game da wasu wasi da shi ɗaya yake jefa mutane game da batun ya Allah da sauransu sai manzala ce ai wannan shine tsantsar imani wannan shine tsantsar imani wato nuni akan cewa imanin ka ya kai imani shi yasa shi ɗin yake yake kokarin ya jefa ma wasu wasu wannan shine wallahu a'lam eh, amma lokaci ya riga ya cika insha Allah gobe za a karanta wa malam insha Allah assalamu alaikum warahmatullahi subhanakallahumma bihamdika نسكت إليه وصلى sallallahu على النبي الكريم الحمد لله رب العالمين